ka tsantsa to haka ake bukatar a yi ɗan uwa masu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa idan mutuwar mu ta zo mu cika da imani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana kurakuran mu Allah madaukakin sarki ya sa mu zama masu tuna mutuwar nan kuma tuna ta yi mana amfani Allah madaukakin sarki kai ya samu daga cikin gafilai Allah kai ya samu daga cikin waɗanda sun sani amma suke aiki da sanin shi Allah maɗaukacin sarki ya sa mutuwan nan mu ta a gabanmu kuma ta zama sanadiyar jaruwa halayenmu da canzawar yanayinmu da komawarmu mutanen kirki da yawaita ayyukan alkhairi Allah ya ce mana Allah ya ji kan magabatanmu tun daga magabatanmu na farko farko har zuwa iyayenmu da kakanninmu da 'yan uwanmu da sauran malamanmu da majibinta al'amuranmu duk daga baki ɗaya Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya samu cika da imani wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Malam Bashir Muhammad Lawal Allah ya saka maka da alkhairi malam ya jiyar da mu kalmomi masu alkhairi masu albarka duk da yake kamar yadda na faɗi tun farko ya ɗanɗana mana raɗaɗi da zafi domin ya alaƙantar da mu ga mutuwa wacce take babu makawa ga kowane irin ɗan adam ba ma ɗan adam kaɗai ba duk wata halittar Allah subhanahu wata'ala sai ta ɗanɗana mutuwa kamar yadda malam ya gaya mana a cikin karatunsa kuma amfanin wannan wa'azi shi ne kamar yadda ya kawo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a yawaita tuna mutuwa to wannan na daga cikin manya-manyan fa'idoji da za mu ɗauka daga wa'azin idan aka ce yawaita tuna mutuwa ana nufin mutum ya ta kyakkyarfa ta wani yanayi mutuwan za ta zo mishi ta wani yanayi domin mun ga mutane da yawa waɗanda suka mutu a gabanmu mun ga waɗanda cututtuka ya kashe su to kai cikin cututtukan wacce ce za ta zo maka sanadiyar mutuwanka akwai wanda idan ka gan shi ba shi da lafiya sai kai cikin cewa to inda ni ne ke cikin wannan halin rashin lafiyan to ya zan yi kaga wani mutum ya kwana arba'in bai iya daga kai ba ana masa ƙarin ruwa ran da ya iya shan farau-farau sai dangi a ita majuna bishara yau wani ya ɗan sha koko yau wani ya ɗan sha kunu ana ta majuna bishara to idan kai ne a wannan matsayi ya kake jin za ka kwashe tsakankaninka da Allah wanda kuma daga nan wani sai mutuwan akwai wanda mutuwan nashi sanadiyar ta haɗari akwai mutanen da muka gansu sun yi haɗari muna dawowa daga jigawa kai ka ce saniya ce aka yanka aka feɗi kawai tsokan nama ne ga baki ɗaya komiyar ga riga ya lalace to idan ke ce aka jarabce shi ke da irin wannan mutuwan ya za ki kwashe da Allah akwai wanda harbe shi za a yi kamar yadda malin ya kawo ko ke ma kina cikin irin wannan mutanen da mutuwansu sanadiyan harbewa za a yi harbe ki za a yi muna ganin yadda ake kama wasu a danne su a yanka a duk mun ga irin wannan mutuwan to ki rika tunanin ke kewace irin mutuwa ne za ta zo miki idan kina tuna wannan to waɗannan fa'idoji na mutuwan da malam ya kawo sai su yi miki tasiri sai su yi mun tasiri sai su yi mana tasiri ga baki ɗaya sannan bayan mun tuna yadda mutuwar za ta zo sai kuma mu to menene zai zo bayan mutuwa domin dai mun san lokacin mutuwa ɗayan biyu ne ko dai wannan zi'ati harqan ko wannan shafati na shifan ke cikin wanne za ki fada wannan zi'ati harqan wanda ake fizgar rayukansu ana gaya musu akhrijo an fusakun aliyauma tujzauna azabal huni bima ta taquluna na allahi ghayra alhaq wa bima kuntum tastakbirun cikin irin waɗannan mutane zaki fada yadribuna wujuhahum wa adbarahum wanda mala'iku suna dukansu ta baya suna dukansu ta gaba suna cewa fito da rayinka fito da ranka kai da kanka zaka kashe kanka da kanka cikin irin waɗannan mutanen zaki fada ko ko zaki shiga cikin wannan shifati na shifan ana zaro a hankali ana lallashinki ana gaya maka ka kwantar da hankalinka na hana auliya ukun fil hayatid dunya wa fil akhirah walakun fiya ma tashtahi anfusukum walakun fiya ma tad'un cikin irin wannan zaka fada ko cikin irin wancan to abin da zaka yi ta kirfawa kenan sannan bayan ka gama kirfa wannan to idan an shiga cikin kabari kuma ya za a kwashi rayuwa mafi duhu mafi kunci mafi zufa mafi gumi mafi tashin hankali dan gurin da bai taka karya ba a nan ne za a cusa ka idan aka tusa a tattoshe kowace irin kofa da aka san iska za ta shigo maka ko za ta shigo miki a toshi kwanciyar shekara dubu nawa ko miliyan nawa za ki a cikin kabari wallahu alam amma dai rayuwar da kika yi a duniya shekara 60 70 90 to amma na kabari fa eh, wanda ya ce miki za ki shekara 500 ya shaci faɗi ne kawai wanda ya ce shekara dubu zaki a kwance ya shaci faɗi ne wanda ya ce shekara dubu ɗari zaki ya shaci faɗi ne Allah kaɗai ya sai ya shekarun da zaki a cikin kamari kina da tsagin jiki ɗaya idan a gadonki ne ga taushi ga ƙofa iska na shigowa ga windo iska na shigowa da kika yi awa biyu a kwance sai kin nemi ki juya har wa'ancan mutane 'yan gata ma da Allah ya sa su kai batun shekara 300 saboda gata da Allah ya musu wani ƙallibin za ta lemini wa za ta shimali sai Allah bai bar su da kwanciyar gefe ɗaya ba sai yana juyar da su in sun gaji da kwanciya a dama sai Allah juyar da su a hagu in sun gaji da kwanciya a hagu sai Allah juyar da su a dama haka suka samu shekara 300 to ke ko zaki shekarun da Allah kaɗai ya san iyakansu amma kuma a tsagin jiki ɗaya sannan kuma ga bakin duhu idza akhraja dahu lam karya raha. a cikin kabari ballanta na ranar tashin alkiyama inda ka daga hannunka ba za ka ga komi ba saboda tsaban bala'in duhu dake cikin kabari a yanzu kena iya daukan mafici ko ki kunna fanka to irin wancan kuntataccen gurin ba fanka ba maficin ya za ki kwashi shine ma'anin tuna mutuwa <clears throat> tuna mutuwa ya za ki kwashe a cikin kabari sannan idan mala'iku sun tashi zuwa miki waɗansu irin mala'ikun ne za su zo akwai mala'iku masu munin halitta masu mummunan sifa da manzan Allah ya faɗi idanunsu mai ban tsoro ƙiran halittunsu mai ban tsoro su ne za su zo su zaunar da ke su tambaye ki tashi ki ba da amsa a miki tambayoyi guda uku man rabbuka ما دينك من نبيك وماذا تقول في هذا الرجل sai ki tunanin to ya za ku kwashe da waɗannan 'yan saƙon to wannan na daga cikin tuna mutuwa sannan sai ki tuna kuma yadda za a kwashe a filin tashin alkiyama yanzu duk an gama kwanciyar kabarin kuma yanzu ga shi an tashi alkiyama ranar da kowa da kowa ya halarto ba wanda ya huya da mutane da aljannu da mutanen da da na farko kowa da kowa ya halarto ke ma gashi kin halarto kuma a ranar tubalar sara'il babu wani abin da za a ɓoye komi zai fito ƙarara to a ranar nan ya za ku kwashe da Allah shi ne ma'anin tuna mutuwa to idan Allah ya taimaki mutum ya zama yana tuna mutuwa to zai fa'idantar mishi da fa'ida guda biyu ne fa'ida ta farko zai kame daga ɓanna. fa'ida ta biyu zai zaburar da shi akan aiki idan kina tuna mutuwa idan baki tasirantu da waɗannan abubuwa guda biyu ba to tuna mutuwan kuma bai amfani ba ke ne ibn qayyim a cikin littattafansa yake aibanta waɗansu masu khutba ya ce sai a zo kawai sai a yi wa'azi a ce a tuna mutuwa jama'a mu tuna mutuwa amma ba tare da sun kawo natijan tuna mutuwan ba kamar yadda yin jimalin nan ya kawo mana in ka tuna mutuwa me za ka yi ga abin da za ka yi kuma ga abin da za ka nisanta shi ne fa'idan tuna mutuwa yi idan mutum yanzu ya kame ya san dare a masallaci ya ce ina ta tuna mutuwa ne amma kuma ya ɗauko wayan hannunsa ya buɗo tashoshi na tsaye na kallo wannan tuna mutum bai mishi amfanin komai ba kenan mutum ya sandare a ofis ya ce ina tuna mutuwa ne amma yana cin haramun yana cin hanci da rashawa tuna mutum bai mishi amfani ba wata ta kimsha kanta a ɗaki ta ce ina tuna mutuwa ne amma bai hana ta cutar da mijinta ba bai hana ta makirci da kishiyarta ba tuna mutum bai mata amfani ba da haka idan ka tuna mutuwa to za mu ga kakani daga miyagun ɗabi'u duk da kasancewan kuma Allah bai halice mu mu zama tamkar mala'iku ko annabawa ba to amfanin tuna mutuwa shine idan ka yi laifi sai mu ga kana gaggauta tuba zuwa ga Allah tun daga kowane ɗan adam kullu bani adam khata wa khairul khata'in tawwabun duk ɗan adam kuma yana laifi duk iyayen da ka kai ga ka so kai taka tsantsan ka daina laifi to ana nan ana nan dai wata rana sai ka fada zuwa ga laifin to amma za ka yawaita istighfari da tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala saboda me saboda kana kina mutuwa kana tsoron menene zai biyo baya ranar tashin alkiyama shi yasa mala a cikin bayanansa ya kawo mana cewa tuna mutuwa yana da alaka da imani da gaibu yana da alaka da imani da ranar tashin alkiyama yana da alaka da imani da Allah subhanahu ta'ala wanda ya tuna mutuwa ko da yana ganin babu mai kallo na a yau zai saci dukiyan wani in ya tuna cewa akwai kiraman katibi ne alamuna ma taf'alun sai ga burin fasa satan nan idan mutum ya tuna cewa inna allaha kana alaikum raqiba Allah yana nan yana dakon ku yana bibiyan ku sosai sai ya kani idan mutum ya tuna akwai ranan tashin alkiyama ranan da za a zo kuma ai fallasa ai bibiya ai sakamako sai ya kani to kaga tuna mutuwa ta fa'idantar da shi kenan ya kame daga banna da Allah ku yi hakuri masu tattaunawa a gaba nan ku yi hakuri ba lokacin tattaunawa ba ne da Allah ku yi haƙuri masu tattauna wannan fa'ida ta biyu da mutuwa za ta fa'idantar da kai tuna mutuwa zai fa'idantar da kai shine ka zabura kuma kai aiki wani irin aiki amalan salihan malam ya kawo cewa ومن كان amala, amalan salihan فليعمل عملا صالحا ولا يشرك Rabi a Hada? ɗaya daga cikin magabata ce bahu? ya ce aswabahu wa menene ɗin wa akhlasahu akhlasahu wa aswabahu aikin da aka yi ma Allah ikhlasi kuma aka bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi ya sanya malamai idan suna bayanin cewa mutum yana sanya aikin da zai amfane shi in ya tuna mutuwa suka ce na daidai ya sami al'imanu sahih ingantaccen imani imanin da ba a cakuɗa shi da shirka ba komin ƙanƙantar shirka mutum bai yi babban shirka ba saboda yana neman lafiya ko yana neman kuɗi ko yana neman mulki ko yana neman matsayi ko wani abu daga cikin roman duniya to kar ya sa mutum ya je shirka da Allah to haka nan kuma kar ya nufaci wani Allah subhanahu ala da aikace aikacensa ne yau da kullum riye nan? da kuma suma'a abu na farko kenan da zaka yi ka samu nagartaccen imani allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun abu na biyu a samu tajridul mutaba'a ka tsantsanta bin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin komi cikin abin da ke da alaka da aqidu cikin abin da ke da alaka da ibadu cikin abin da ke da alaka da mu'amala da zamantakewa to ya zama tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ka tasa a gaba annabi shine abin kwaikwayonka shi kake kallo kake darsano rayuwanka idan malamai sun bi tafarkin manzan Allah a bi tafarkin su idan malami ya kuskure ya kauce mu tafarkin manzan Allah a nemi shiga farin Allah kenan ba malamai ne za mu ta samu nabi ba sai dai mu bi tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na biyu kenan wanda ki shi ma ruko da wannan din tattali ne mai kyau aiki ne mai kyau da zaka sadu da Allah saduwa ke kyau abu na uku shine mutum ya zama yana bibiyan majalisoci da ake ambatan Allah majalisosin da ake neman ake ambatan Allah wato ya bude kofan neman ilimi fafa kuma ilimin al-ilmun nafi' ilimi mai amfani ba ilimin da za a ta kawo tatsiniya da labarun mutanen da da na yanzu ba ba ilimin da za a ta kawo maka mafarkan waɗansu mutane can wanda yake ba annabawa ba ba sahabbai ba tabi'ai ba tabi'u tabi'ina ba ba ba as salafu salih ba ilimi wanda yake zai gadar maka da tsoron Allah a cikin zuciya zai kuma sa ka kame daga saban Allah in kuma kayin sai ka istighfari kuma ilimin da zai gadar maka da kaunan Allah da kwadayin abin da ke wurin Allah da kuma tsoron irin ukuba da azaban da ke wurin Allah subhanahu wataala wannan shine al-ilmun nafi'u ilimi mai amfani sannan abu na gaba sai mutum kuma ya tsara farillai wannan dina daga cikin tattalin da zamu yi domin fa'idantu da tuna mutuwa mutum ya tsara farillan da Allah subhanahu wataala ya dora masa Allah subhanahu wataala ci hadisi kudusi na faɗin cewa babu abin da bawana zai yi ya kusance ni in ƙaunace shi kamar ya tsare abubuwan da na farlanta masa akwai farallai a babin ibadu irin su salloli da azumoma na ramadan ko na kafara ko na ramuwa ko na alwashi ko makamantansu da aikin hajji na farilla da ire-irensu da su biyayya ga iyaye da mata ce ɗa'a ga mijinta da miji ya riƙe matansa wa ashiruhun na bil ma'ruf duk yana cikin farillai da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mana da kuma kyakkyawan mu'amala ga mutane duk farillan abubuwa ne to babu abin da bawa zai kusanci Allah kaman wannan to sannan abu na gaba kuma shine kawai ta nafilfili idan ka bada farilla to kuma sannan sai ka lalabo abubuwan da suke kuma takmila ce ciko ne ba farillai bane su ma sai ka yi riko da su domin bawa ba zai gushe yana kusantan Allah ba matukar dai yana nan yana rike da nafilfili waɗanda kuma su ne za a cika masa farillansa da shi to wannan na daga cikin tattalin da bawa zai yi ya sadu da Allah saduwa mai kyau to sannan kuma sai bawa ya yawaita ambatan Allah harshenka ta ɗanyanta da ambatan Allah alhamdulillah ambatan Allah ba shi da wani wahala ba shi da bukatun sai kina da alola ko kina cikin tsarki daga haila ko jinin abin nan jinin haihuwa ba shi da bukatun sai ka zauna ka tankwashe kafa ko alola ma ba shi da bukatun haka an dai so ka zama kana da aluran amma ba lalai ba ne ka yawata ambatan Allah tun daga karatun alkur'ani mai girma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar istighfari salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ire-iren waɗannan abubuwa to waɗannan su ne ambatan Allah kuma a koda yaushe cikin ibadun ma da Allah ke so sai ka ga cewa ambatan Allah shi kaɗai ne wato ibadar da Allah ya ce a yawaita bi mishi iyaka ba ya yi walizin amur zukurullah zikiran kasiran a ambaci Allah da yawa shi ba shi da iyaka to sannan cikin abubuwan da bawa zai yi ya zama ya yi aiki domin fuskantar gidan lahira shi ne kazanta duniyan nan ya kyamace ta irin yadda manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallam ya kyamace ta annabi ya ce ta ya za a yi in ji daɗi bayan ina sane da cewa mala'ikan da aka wakilta shi ya busa ƙaho ya riga ya kafa ƙahon a bakinsa ya ja numfashi yana jiran ne kawai a ce kura kawai ya saki numfashin a yi hurin tashin kiyama kuma gaba ke ɗai komi ya tsaya annabi ya ce ta za a yi ji daɗin duniya kuma ka riƙa tuna cewa duk abin da kake fafatukan shi a duniya wallahi idan yau aka faɗe ka akan shi gobe ba za a faɗe ka ba ina wanda ke neman yanzu ya rika haskawa a ce yana tana da gida mai kyau tana da mota mai kyau tana haskawa a wurin mijinta idan aka faɗe ki yau na rantse miki da Allah gobe ba za a faɗe ki ba wata za a faɗi ina wacce take kaɗi firi da kyau ta fi kowa ta ginu a ginin halitta in an yabe ki yau kin fi kowa gobe wallahi ba za a faɗe ki ba wata za a faɗi haka nan sunnan duniya take sunnar Allah take dangane da duniya wallahi ina tuna waɗansu mutane da nake ganin su da idona lokacin mu muna yara ƙanana su ko muna ganin su suna haskawa a duniya amma a yanzu ga sunan su yanzu ba ta riga suke yi ba riga daban wando daban kula daban rigan ma yanzu ba ta wanke a goge ake yi ba in aka wanke ta haka nan za su sa rigansu wandon su ba goge shi suke fatan a yi ba in aka wanke wandon haka nan za su sa ga sunan yanzu da suna tsaye cikin karsashi da ƙarfi yanzu sun dan rasana waɗansu daga cikinsu ma ba sa gani waɗansu daga cikinsu kuma ba sa jin ɗanɗanin daɗin duniyan ma naman da ake ganin da suna ce su ne ‘yan gayu yanzu ba ta nama suke yi ba to haka nan za ka rika ɗaukan duniyan nan irin yadda annabi ya ɗauke ta wannan yana daga cikin aikin da idan ka yi ka yi aikin da ka tasirantu da tuna mutuwa cikin aikace-aikacen da za ka yi wanda ke nuni akan tasirin tuna mutuwa shine ka ɗabi'antu da kyawawan ɗabi'u tsakankaninka da mutane duk wanda ya mu'amala da kai ya ce madalla kada ka yadda a yi mu'amala da kai a ce Allah wadai an ambata mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata mata cewa ya manzan Allah me zaka ce akan wannan matar Allah ya azurta ta da qiyamul layli dare sai ta salwantar da biyu bisa uku na dare kiyamun laili kawai take yi tun karfe sha ɗaya in ta duka kiyamun lailin ta sai an kira asubahi sannan ga azumin na filfili ko dai ya zama tana azumin litinin da alhamis ko kuma azumin annabi dawud mafificin azumi kenan ga sadaka haka aka faɗi a cikin hadisin aka yi ta lissafa manzon Allah kyawun ayyukanta wa kaza wa kaza haka zo a cikin hadisin da aka ambaci nan guda uku sai aka ce wa kaza wa kaza wa kaza kuma tana aiki kaza tana aiki kaza tana aiki kaza ya manzan Allah me zaka ce akan ta sai dai matsalan ta daya tana cutar da makwabta da harshenta ba barauniya bace ba da hannu aka ce take cutar da makwabta ba ba dukan su take yi ba amma be lisaniha ko dai ya zama ta kore wurin giba ko wurin ƙarya ko wurin iya bakar magana ko gurin iya abubuwan da ake yin su da baka sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha hiya fi an-nar wannan mata ba ta da wani alkhairi yar wuta ce ina sallah ina azumin ina sadaka ina kaza da kaza da kaza to da haka cikin abin da zai an fa'idantar da ke in kina tuna mutuwa za mu ga kina da kyakkyawan mu'amala wannan ko ga mijinki ko ga kishiyanki ko ga makwabtanki ko da duk wani wanda zai mu'amala da ki cikin abubuwan da idan bawa ya yi ya fa'idantu da tuna mutuwa shi ne ya zama yana infaki fi sabilillahi kar ka zama dukiyanka kawai naka ne daga kai sai kai sai 'ya'yanka. a'a ya zama lisra'il wal maharu akwai waɗanda suke da rabo inna na filmali haqqun suwa zaka ya zama a cikin dukiyanka akwai wani haƙƙi da za ka rika fitarwa ka taimaki addini ka taimaki bayan Allah musamman a irin wannan halin da muke ciki da Allah ce ta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fawqa raqaba aw it'amun fi yawmin zi masghaba yatiman za maqraba aw miskinan za mataraba Allah ce ku kutsa ma aqaba kukan kura ku kutsa aƙaba. aqaba aqaba shine abin da zai gadar maka da kyakkyawan ambato a duniya da kuma kyakkyawan makoma ranar tashin alkiyama shine ma'anan aqaba Allah ce aikin aqaba shine fakku raqaba ku rika yanta wuya aw it'amun fi yawmin zi masghaba ciyar da abinci a lokacin da ake kunci da wahala da kakani kai irin halin da muke ciki in ka tashi zaka ciyar yatiman za ma qaraba ko dai ka ciyar da abin nan maraya mazumunci ko kuma ka ciyar da miskini wanda ke cikin halin ni'as to al-infaq fi sabilillah yana daga cikin abin da mutum zai abu na karshe wanda na abin nan shine addu'atu ila Allah kuma ka zama duk waɗannan alkhairan da ka gane kai kake aiki da su a matsayin ka mutuwa mutuwa ce maka tasiri ka kame daga sharri kana yawaita alkhairi to kuma ka kirin yi bayan Allah su ma su gane wannan su rika yi idan mutum ya tsara waɗannan abubuwa to sai a ce yayi kyawawan aiki da ka ya nisanci banna kuma yayi kyawawan aiki da haka yayi tattali kenan akan faduwa da Allah da kuma mutuwarsa mutuwa ce kyau wanda zai ci gaba da cin amfanin kyakkyawan mutuwar tasa a cikin kabari da kuma ranar tashin alkiyama muna fatan Allah maɗaukan sarki ya gafarta mana ya amfanar da mu da tana mutuwa ya kuma sanya tasirinsa a cikin rayuwarmu ga